Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar biyar ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. Yankin tsibirin Bahama na ci gaba da fuskantar barnar iskar mahaukaciyar guguwar Dorian. Da alamu dai an kusa a samu maslaha tsakanin gwamnatin Hong Kong da masu zanga-zanga. nan ba da jimawa ba manoma a afirka za su fara cin moriyar bashi mai inshora to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da mayar da martani dangane da kisan da ake yi wa 'yan kasar a can afirka ta kudu to kowane mataki 'yan najeriya ke ɗauka gaskiyar lamari na daina mu'amala da su sakamakon abin da suka yi na rashin daidai don gaskiyar lamari abin da suka yi a south africa bai kamata ba ba kuma haka ake yi ba da haka kuma za a ji cewa 'yan nijar sun koka bayan da najeriya ta rufe wasu iyakokinta da makwabtanta ai kina ga kasuwar babu shi ma kayan in ba na najeriya ba kowane baya wadatar da mu bukatar mu yanzu allah ya ba da uzini dai a diba a gyara sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana haka kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma kafin nan sai a saurara a saurara cikakkun labaran duniya. Bahama Hubert Minis ya yi alkawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Dorian ta wa yankin Caribbean mai yawan tsibirai kaca-kaca. Minis ya bayyana wa manema labarai jiya Laraba cewa adadin mutane da suka rasa rayukansu a tsibirin Abaku ya kai ashirin kuma jami'ai suna sa ran yawan waɗanda suka rasa rayukansu zai haura. iskar ta shafe ƙauyuka kuma yanzu daga tarkacen gidaje sai motoci da gawarwakin mutane shi ya maye gurbin masu yawon bude idan da ke yawan shawagi a bakin teku shugaba donald trump ya aika 'yan kwana-kwana da suka kware da aiki a bakin teku da masu ninkaya domin ba da tasu gudunmawa haka zalika jami'an sojan ruwan birtaniya da kungiyar ba da agajin kasa da kasa na red cross da ma majalisar ɗinkin duniya suna nan suna ta ba da tallafi kamar su abinci magunguna da duk wani abin da ake bukata. shugabar hong kong carrie lam a yau alhamis ta ce china ta fahimta tana girmamawa kuma tana ba da goyon baya a kan yunkurin gwamnatinta na janyewa daga shirin samar da wata dokar hukunci da ya haifar da zanga-zanga na tsawon watanni uku lam ta sanar da manema labarai cewa yanzu muhimmin abin da za a mai da hankali a kai yanzu shine kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da yake daɗa muni da kowace rana don dawo da zaman lafiya a hong kong ta ce tana fata cewa masu zanga-zangar za su fahimci halin da wato halin da birnin take ciki da ma yanayin mazauna cikinta. Lem ta tattauna akan wasu matakan da take fata zai ba da dama a samu tattaunawa akan tushen rashin jin daɗin 'yan Hong Kong. Amma ba ta nuna alamar amincewa da duk wato bukatun da masu zanga-zangar suka zayyana ba. A watan Yuni ne suka fita zanga-zangan kan titi inda suka buƙaci a janye wannan doka ta hukunci wanda da an tabbatar da ita da za a rika aika waɗanda ake zargi da aikata laifi zuwa china domin yanke musu hukunci a kotuna da 'yan jam'iyyar communist ke shugabanta yanzu kuma masu zanga-zangar sun ƙara wato sun ƙara bukatu hudu a cikin jerin bukatunsu daga ciki har da bincike na musamman akan cin mutunci da 'yan sanda suka yi wa masu zanga-zangar sake mutane da aka kama ba tare da wani eh, tara ba daina ambaton zanga-zangar da rikici da kuma baiwa 'yan hong kong damar zaɓar shugabansu masu masararo kar ku manta sashen hausa na muryar amurka ake muku labaran daga nan birnin washington dc manoma a kenya suna sa ran cin moriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayan aiki da irin tsirrai sabanin sauran sukan banki wannan tsarin bashi ne mai sassauta hadari wanda ya kasance shirin wani kamfani mai ba da bashi na birnin washington dc mai suna ifpri wanda manufarsa wato wanda manufarsa shine kasancewa ya kasance samarwa manoma sauƙi wajen asarar da suke tafkawa a kakar noma saboda canjin yanayi yanzu kakan damuna hudu kenan gundumar machakos take fama da karancin ruwan sama kuma a haka manoma suke kallon gonakinsu suna lalacewa sauran kiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci domin maimakon su ciyar da iyalansu da abincin da suka noma sai dai su shiga kasuwanni su sayi abincin da za su ci. gam da sake aukuwan wani fari a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ne suka samu wani taimako wanda ake kira risk contingent scheme a turance daga cibiyar bincike da ake kira food policy and research institute ifpri a turance babbar masaniyar kimiyya lingzo ita ce take jagorantar shirin the rain doesn't come there's no harvest you know the farmers don't need ta ce idan damina ba ta yi kyau ba ba za a buƙaci manoma su biya bashin da aka basu ba amma kuma idan damina ta yi kyau ya zama wajibi manoma su biya basussukan da aka basu da kuɗin inshora. wannan shirin ya sha bamban da ainihin tsarin da bankuna suke bi wato suke baiwa masu wata kin baiwa masu ƙananan noma bashi yanzu haka shirin yana matsayin gwaji ne amma akwai shiri a shirin a yi amfani da wannan tsarin a sauran kasashen afirka masu fama da karancin ruwan sama kungiyar taliban ta kai harin kunar bakin wake a yau alhamis a babban birnin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma mai magana da yawun hukumar ma'aikatar cikin gidan nasrat rahimi ya ce waɗanda suka rasa rayukansu duka fararen hula ne ko mutane 44 sun yi rauni a harin da aka kai a kabul wannan hari an kai shi ne yankin da ke da tsaro sosai inda ofishin jakadancin amurka da ma mahimman ofishoshin gwamnatin afghanistan din suke labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc Madalla. 'Yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani dangane da kisan da ake wa 'yan kasar a can Afirka ta kudu. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na bayyana mabambantan ra'ayi da kuma matakai akan kamfanonin Afirka ta kudu da ke aiki a Najeriya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano. Tun ajiya laraba ne dai hukumomin Najeriya suka yi kiranye ga jakadan kasar a Afirka ta kudu. kuma ƙasa da sa'o'i 24 su ma mahukunta a ƙasar afirka ta kudu suka janye nasu jakadan a najeriya akan dai na nuna yadda alakar diplomasiya ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen biyu a nasu ɓangaren kamfanoni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci mallakar ƙasar afirka ta kudu a najeriya kamar kamfanin sadarwa na mtn da fara kantin shoprite na fuskantar barazanar ƙauracewa wasu daga cikin abokan hulɗarsu a najeriya sunana musa audu duk abu da yake a shoprite mu muna da shi a wasu shaguna da yawa ga su jifatu ga sahad me a shoprite wani babu a wannan abu su ba su da kishi mutane ba su san kansu ba ko a ta mauna da ba zan siya ba a shoprite ba sunana baballe muktar gaskiyar lamari na daina yi mu'amala da su sakamakon abin da suka yi na rashin daidai don gaskiyar lamari abin da suka yi a south africa bai kamata ba ba kuma haka ake yi ba da akwai abubuwan da ban ma san nasu ba ne amma a yanzu na kara fashimtar nasu ne kamar eh, mtn da dstv da sugo tv so duk na tunanin ko wani ji zai mu'amala da su insha allahu zan kokarin eh, nusashe shi akan ya ja baya da su saboda ba su da ilimi na mu'amalantar jama'a sai dai za a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin kuwa wani rukuni na 'yan najeriya na ganin lamarin bai kai mizanin ɗaukar irin wannan mataki ba Sunana Sani Ibrahim Yusuf ya da kwari. Ba zai yi hana ni zuwa Shoprite ba saboda Shoprite akwai hannun jarin 'yan Najeriya wai ciki. Idan ka ce ka je da zuwa Shoprite kamar ka ƙasa 'yan kasar ka kenan tunda kamfanin ba a kasar yake ba. Ba a South Africa yake ba a Najeriya yake. kuma a najeriya a garin mu kano ni ina amfani da layin mtn kuma nan da ka gani shekara ta goma sha ɗaya da layi na na mtn na amfani da shi kuma ni dan wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar afirka ta kudu bai samun jin cewar wai in sauka daga layi na na mtn ba saboda idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a ƙasar afirka ta kudu abubuwa ne da ya kamata a sulhunta su ta bangaren diplomasiya. Shi kuwa wannan ɗan Najeriyar cewa yake. Sunana Awal Abubakar Zakariya fan ido na amfani da layin waya na MTN. Makomar mu'amala ta da layin MTN a ko da yaushe akwai yiwuwa zan iya rabuwa da shi kasancewar ba ma jin daɗin abubuwan da yake faruwa dan ni a yadda nake a ɗan Najeriya jin da nake yi zan iya rabuwa da layin MTN akwai wasu layukan ai wanda ba MTN ba sunana Abin gaskiya ba na amfani da layin waya na MTN ni ba da ra'ayi dama kuma sakamakon ma rigimar da take tsakanin yanzu afirka ta kudu da najeriya shi yasa ni gaba ɗaya ma ya ƙara fita daga laida, gaba ɗaya ko da yake tun a shekaran jiya talata kamfanin mtn ya bada sanarwar rufe ofisoshinsa a sassan najeriya bayan farmakin da wasu a Legas suka kai wa ofishinsa a can yanzu zuwa alhamis nan katafaren kamfanin shoprite a nan kano ya kasance a buɗe mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka kasar jamhuriyar Nijar inda 'yan kasar ke koka kan matsananciyar rayuwa da suka fara fuskanta a dalilin rufe iyakan Najeriya da Nijar ɗin. Tamar Abari na ɗauke da ƙarin bayani. makonni biyu kenan da kasar najeriya ta rufe iyakarta da niger lamarin da ya sanya komai ya tsaya cak musamman ma a harkar kasuwanci kamar yadda wani dan kasuwa bashir saraci yake bayani eh to mu san duk masu danyen kaya an aka ce an yi abu kamar na awa ɗaya ko awa biyu mu muke cutuwa saboda mu kayan mu kaya ne wanda bayya jimirin ajiya inda yanzu da aka ce an rufe boda nan mutane sun yi asara ba kaɗan ba shi ko da abin da za a yi gwamnati da gwamnati ba mu san ba ko menene mu nijar da Najeriya dokar mu ba ɗaya bace kenan mu san menene yasa suka yi ba muna da motoci a hanya amma mun kirayi mutanenmu mun ce musu wanda suka ta yi su dawo ai kina ga kasuwar babu shi ma in ba na najeriya ba kowane baya wadatar da mu bukatar mu yanzu allah ya ba da uzini dai a diba a gyara mu abin da za mu yi a da allah ya sa haka ya yi zama alheri yawan yan kasuwa musamman nan da magaran sun dogara da kasar ta najeriya sun kuma koka ainun da yadda aka samu tsaiko a harkar kasuwar. Raba da ake ce mata raban karakara. Wallahi ba maji ba daɗi. Da duk sati he na je yanzu kuma wallahi tun da karke ban je ba. Gaskiya yanzu komai ya tashi. Yo ka je ka kawo da wahala. dalilin kawai na riya hanyar da aka ya kawo da yawa mutane ko ne yana jaji kowa yana jaji yana ta yana so Allah sa a buɗe wannan hanyar mu dai yanzu abinda muke so Allah ka taimake mu shugaban kasa ya taimake mu ya buɗe ma 'yan uwan mu hanya da Allah su samu kowa ya je zai nemo abin da zai ci. su ma dai magidanta masu cefane sun ji a jikinsu. Ni ne Ahmad Rufai Abubakar. Wallahi muna ji a jikinmu musamman ma bisa kan abun masaruhi da kayan abinci dukka abubuwan da kika sani sun hauhawa wani kudin shi ya limka wani ya raba tsaka mu da wannan rihe iyaka wallahi ba mu ji daɗin ta kwarai kuma wannan tsakaninmu da Nijar da Najeriya gaskiya mutane da suke cewa ko da a rihe iyaka ba a samun wata matsala to ga matsala nan ta samu don mai karamin abu wanda zai je ya ce honan shi na yau da gobe yanzu ya san komi ya sauya komi ya kara kuɗi kai ba abin da bai kara kuɗi hatta da hatsi da masara da wake duka sun kara kuɗi dalilin wannan rihe iyaka wannan hajiya rayya wa ya billahi qalu inna lillahi wa inna ilaihi baka je iyaka sai muka gat arhi na tayi muka tayi kya kya kya sojina suka don na zo ne tsare sai ara menene ke baki san ba a shiga ni wallahi ba sani ba ina za ka sai na ce Kano kawo takardar ki na karkata na hudo karta na da kina Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar niger. To Allah ya kyauta har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a agogo ke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe ga shirin na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne a kan cutar dajin bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci. cervical cancer wato dajin bakin mahaifa cuta ce da kan faru a mahaifar mace yakan auku ne idan aka samu fitowar wasu jijiyoyi a bakin mahaifar mafi yawanci ba sa nuna alamu a matakin farko tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki dr surayya awal suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da da warhaka. Barka mu dai. Menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa? Cervical cancer da ake kira a hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo Yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka addabi matan mu. Dajin bakin mahaifa shine na biyu daga dajin mama da ya addabi matanmu. To likita me ke kawo wannan cutar? Na farko dai shine mata wanda suka, suka fara saduwa da maza a ƙananan shekaru, sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda ɗaya, mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cututtukan da ake yadawa ta saduwa, matan da suke shan sigari, matan da suke hayayyafa da yawa, sannan mata kuma wanda suke da iyaye ko yayye da ƙanne wanda suka kamu da wannan cutan. Menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa? Cervical cancer baya fito da alamomi akan lokaci. Mace za ta iya zama da kwayoyin cutan wato HPV ana ce mishi human papilloma virus. Ana samun shi ne ta hanyar saduwa. Shi wannan virus in zai iya zama jikin mace tsawon shekaru goma ma kafin nan ta fara samun alamomi. Wasu in suka fara samun alamomi a shekara biyar da kamuwa da cutan zai iya yiwuwa ana ce mishi genital warts wato wasu abubuwa da su tsiro a gaban na mace su kuma wa'annan da kansu ma za su iya tafiya wasu kuma sai an yi treating din su gaskiya idan ta fara samun alamomi su ne na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zama na brown haka da kuma yawa sannan cikinta zai iya ciwo za ta dinga samun yawan ciwon mara nan ƙasa sannan za ta iya samun samun matsala wajen fitsari misali domin idan ciwon ya yi girma ya girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin duk zai shiga cikin jini ya tafi kashi zai iya tafiya har um, huhun mace ya fara ja mata matsalar numfashi za ta ringa ramewa da kuma um, jinin nan zai ci gaba da zuba ko da bata sadu da mijinta ba na farko farko in ta sadu da miji jini zai zuba amma nan gaba zai ci gaba da zuba ne kawai jin Kamar mata 'yan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar? Yawanci um, mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikin su amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru 18 ne misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru. To likita ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa? Sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin bakin bakin mahaifa ana iya gadon shi kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa ya ya kamata ta yi jinyar ya ya kamata ta kula da kanta idan mata ta aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon domin ciwo ne wanda yake kisa inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za ta zauna lafiya lau ta rabu da shi kenan amma idan wanda ya yi tsanani ne dole sai ta zo asibiti an kula da ita ita domin ko a yi bata tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation. To likita da cuta ce da ake iya gado misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar ita wani mataki ya kamata ta ɗauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar. Wayar da kai idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutar abin da za ta iya yi shine ta kare kanta daga wa'annan um, bayanan da muka yi wanda suke iya um, sa ta samu wannan cutar kamar saduwa da namiji guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da kondom misali sannan inda mai shan sigari ne misali ta daina shan sigari idan wanda ta san um, family ta na da shi kuma za ta ringa zuwa asibiti akwai abin da muke yi cervical cancer screening wanda a Najeriya dai an ce daga shekaru mace tana da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi ko kuma macen da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa zuwa asibiti gani clinic za ta zo a ɗauki kamar yadda ake ɗaukan sample na gwajin toilet infection shi ma yana da is very similar to wannan procedure din za ta zo ne kawai a ɗauki sample a kai lab a gwada za a gaya mata a'a bakin mahaifanki lahiya lau a'a bakin mahaifanki akwai matsala to idan yayin da take wannan screening din ne aka samu to za a iya treatment musamman idan ta san tana da risk factor din da za ta iya kamuwa da wannan cutar to idan aka gano cutar tana mata matakin farko ko kuma kafin ta yi yawa akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke ba za ta kara cin karo da cutar ba kenan ko yaya cervical cancer bai da magani maganin shi shine a cire inda ciwon nan yake to shine inda cervical cancer screening ya zo ya zama dole domin mace da take da wannan tendency na kamuwa da dajin bakin mahaifa in ta zo aka duba ta ta screening din na aka samu to matabbaciya lokacin ciwon bai yi nisa ba to a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata da za a yi don a cikin clinic ma muke yi karamin tiyata da za a yi a yanke wannan wurin da ciwon ya fito ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake mu cire ta samu lafiya kenan daga nan domin za ta ringa zuwa da za a ci gaba da yi mata follow up za ta ringa zuwa clinic ana duba ko yaya domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake za ta samu lafiya amma muddin ya yi nisa har ya fara cin jikin mahaifa har ya fara taba mara wannan sai dai kai ta um, oncology section wato inda za ta ringa samun chemo radiation therapy kenan likita wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba illolin na da yawa daga yanda cutan yake tafiya domin baya tsayawa a bakin mahaifa zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa ya shiga gaban mace ya shiga har zuwa mara har ya shiga cikin jini da zai iya tafiya har zuwa kasusuwa zai iya shiga huhun mace zai iya tafiya har kwakwalwan mace nan da nan mace za ta fara samun farfadiya za ta dinga samun matsala wajen numfashi za ta dinga cin abinci rama ya shiga za ta dinga losing blood jini zai dinga zuba daga jikinta kenan an ringa kai ta asibiti ana bata jini a kan kari mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida wanda sai dole ko a yi mata aiki ko a ringa managing din shi da sa mata pampers ko a sa mata um, katata wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari to shi yasa gwaji shi sabaka cancer screening yake da mahimmanci wajen kare matanmu daga wannan cutar na'am to likita wannan cutar tana da rigakafi tana da rigakafi akwai vaccine da ake badawa muna da su a gani clinic ɗinmu matan da muka ga cewa suna da wannan uh, risk factors din misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo 'ya'yanku a zo a ba su wannan vaccine din abu ne wanda ake bada kamar su uku misali eh, akwai savarix akwai kuma gardasil shi ma ɗayan vaccine din so su za a iya ba su yau in aka bada misali nan da za a iya bada doses gaman guda guda uku ne shi kenan mace ba wai sai ta kara ɗauka ba kamar da yadda ake ba da tetanus vaccine ko sauran vaccine din nan. To likita wace shawara zaki ba wa mata domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta daji na bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci. Shawarar da zan ba matan mu shine a sa lura a samu awareness wayar da kai wato kan da fahimta kan wannan cutar domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi tun da dai yana kisa mugun ciwo ne wanda baya nuna su yayi tsanani. To likita yaya zamu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar musamman ma a nan kasar mu Najeriya? Zaki iya samu ɗaya a cikin mata uku a kullu yomin nake nufi kenan ɗaya a cikin mata uku za a iya cewa cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa. Masu sauraron kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya.

A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Bala harka rumi ya ce salon muryar Amurka. A yau za mu bayyana ra'ayinmu a kan wata sanarwa da wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a kan cin mutunci da zarafi da kisan ba gaira babu dalili da jami'an tsaron Najeriya suka yi ko kuma suke yi. Kwarai wannan batun haka ne sai dai muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki mataki wajen ganin hakan bai faru ba a nan gaba. Allah ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya da ma duniya baki ɗaya to amin. daga nan sai sakon da ya fito daga mahmud salihu ya ce abin da ke faruwa a kasar afirka ta kudu daga nan sai sakon da ya fito daga mahmud salihu ya ce abin da ke faruwa a kasar afirka ta kudu na kaiwa baki 'yan kasashen waje har-hare abin tur da allah wadai ne duba yadda 'yan afirka ke kai wa 'yan uwansu har-hare wannan ya nuna cewa babu haɗin kai a nahiyar afirka kuma matukar kasar afirka ta kudu ba ta ɗauki mataki dakatar da wannan abin kunyan ba to akwai fayuwa ɗaukar ramuwar gayya musamman a ƙasarmu najeriya Sakonmu na gaba ya fito ne daga Husaini Abba Dambam ya ce gobara daga kogi maganin ki Allah. Muna jajintawa mutanen da guguwar doriyan ta rusa da muhallansu a kasar Bahamas da Amurka. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Mun gode, mu huta lafiya. To madalla a gaishe ki, to da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. ministan bahama hubert minis ya yi alkawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar dorian ta yi wa yankin caribbean mai yawan tsibirai kaca-kaca shugabar hong kong carrie lam a yau alhamis ta ce china ta fahimta tana girmamawa kuma tana ba da goyon baya akan yunkurin gwamnatinta na janyewa daga shirin samar da wata dokar hukunci da ya haifar da zanga-zanga na tsawon watanni uku. lam ta sanar da manema labarai cewa yanzu muhimmin abin da za a mai da hankali a kai shine kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da yake daɗa muni da kowace rana don dawo da zaman lafiya a hong kong ta ce tana fata cewa masu zanga-zangar sun fahimci halin da da abin da suke yi yake wa birnin da kuma halin da suke jefa mazauna garin cikinta. manoma a kenya suna sa ran cin moriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayan aiki da irin tsirrai sabanin sauran basukan banki wannan tsarin bashi ne mai sassauta hadari wanda ya kasance shirin wani kamfani mai ba da bashi a birnin washington mai suna ifpri wanda manufarsa shine samarwa manoma sauƙi wajen asarar da suke tafkawa a kakar noma saboda canjin yanayi yanzu kakan damuna hudu kenan gundumar machakos take fama da karancin ruwan sama kuma a haka manoma suke kallo gonakinsu yana lalacewa sauran kiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci domin maimakon su ciyar da iyalansu da abin da suke nomawa sai dai su shiga kasuwa su sayi abinci gab da sake aukuwar wani fari a shekara ta 2017 ne suka samu wani taimako wanda ake kira risk contingent scheme a turanci daga cibiyar bincike da ake kira food policy and research institute fifpri a turance To madalla a gaishe ki masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kada amanta za a iya zita shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da da kuma ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Malama Nadiya wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Ni Sarfila Hashin kuma ke cewa kada ku kashe rediyon domin Amina da Zara'u na nan tafa da shirin yau da gobe, shirin matasa.